الله أكبر الله أكبر malam kabiru tukur allah ya saka da alkhairi ya jawo hankalinmu kan ayoyi da hadisai mabambanta wanda kimansu da darajarsu ya kai a rubuta su da ruwan zinariya allah madaukakin sarki ka haɗa mu a cikin ladan ka sanya aljanna ta zamanto makoma gare mu bayanai da ya yi da tunkarar abubuwa da muke yi a gaba muna fata Allah maɗaukacin sarki ka raba man shugabanni na alkhairi masu kishin a zaunar da kasan mu lafiya a yanzu nan duba da lokaci muna da minti biyar da za a karanta can bayoyi da gwargwadon yadda ya kamata a amsa su in Allah ya so daga nan sai mu ji jawabi na ainihin wato godiya sannan rufewa so akwai rairaya eh, eh akwai kwamalki wanda yake zai bada wato ainihin wato irin abin da aka cimma na wannan ainihin wato zama allah madaukakin sarki ka albarkace mu a ba mu ladan wannan abu da muka yi zan mika wannan abu zuwa ga malam usman dan ya karanta mana tambayoyi wanda yake kada su wuce guda uku eh, in sun kai da A hmm. ah, mai tambaya na farko da cewa dan Allah ta zan gode ma Allah da gabobi. Ba ya ka da shi abin da Allah mai so ka yi shi da hana su yawan ibadoji da farari da sunoyi da musafai eh, da ƙoƙinsa lokacin duk da ka samu wata dama wata dama ta same ka suka amfani da wannan dama rubuta ba lokacin da ke da lafiya ka zage don ke wurin ibada lokacin da ka samu dukiya ka zage don ke wurin wurin ibada ta ne ta dukiya lokacin da Allah ya baka ilimi amfani da kwakwalwanka wurin amfanar da mutane da ilimi duk wani abu da Allah madaukin sarki ya maka na falala da kokari wannan abin kai amfani da shi wurin amfanan kanka da amfanan addinin kada da amfanan al'umma a gode wa Allah insha Allah wallahu ta'ala wa Assalamu alaikum wa wabarakatuh. wa barakatuh. Mai tambaya na biyu yana cewa ina neman karin bayani game da cewa waɗanda wanda bai gode ma mutane wanda bai gode ma mutane ba zai gode ma Allah ba. to ban gane bayanin da yake wanda zai gode ma mutane eh. Allah ne ya umarni da a gode ma man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u wanda ya muku abu mai ku tsaka mishi in ba za ku iya tsaka mishi ba ku ce mi jazakallahu khairan Allah ya tsaka maka da alkhairi mu ba za mu iya tsaka maka ba amma Allah ya taimaka maka to kuma idan ba za ka gode ma wanda ya maka ba to ka ga sai butu gini to wanda ya butulci wa mutane kuma zai butulce mawa ubangiji Allahu a'lam alaikum wa rahmatullahi wa da da masallaci Allah za su a cikin kokari wajen amsa wa tambayoyi saboda sannan kuma ana ƙara jan hankalin yan uwa mu tafi musamman waɗanda ba su da ƙwara cewa su yi kokari su da iyalansu su yi kokari su je su yi ƙura'an nan ko kuma wato katin zaɓe kai nemi katin zaɓe kafin a rufe domin ana neman a rufe in sha Allah wannan da sha bakwai ga wata saboda haka muna fata yan uwa musulmi za a yi kokari a yi ya yi a yanki katin ƙura'a insha Allah assalamu alaikum to yanzu insha Allah za mu saurari mulki. wato abin da aka cimma da abin da aka iya kwato samu na alkhairai game da abin da aka gudanar daga bakin shek muhammad nura jambo assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga lakcar malam tun daga bayanin shugaban majalisar malamai zuwa laccar da dan uwa malam Kabiru ya gabatar akwai abubuwa guda goma da aka fitar waɗanda ake fatan mu tashi da su abu na farko babu shakka haɗin kan al'umma na taka mahimmiyar rawa wajen samar da ci gaban da da al'umman da ke da haɗin kai to ci gaba zai yawaita cikinsu abu na biyu ruku da sababi ba shakka suna ce ga ɗaɗɗa ta gudanar da rayuwa da addini kana da wata manufa da kake so ka cin mata to kai riko da sababin da kan sa isa zuwa ga waccan nan manufa ɗin kar ya zama addu'a kaɗai ba tare da aiki ba riko da sababi muhimman abu ne za mu fahimci haka a cikin waccan nan lakta ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki dukkan mutumin da ya gode masa shi kuma zai masa jiki wadda kuma ya zanto butulu ya cewa mutumomi da Allah ta'ala ya masa ta kowane fuska to Allah ta'ala zai jarce shi da kwace wacannan ni'ima din ko kuma biyewan wata azaba abu na hudu godiya ga Allah madaukakin sarki na bayyana ne cikin furucin da bayi suke yi lafuzza da maganganu na al'umma shi ke nuna cewa suna gojewa Allah ko ko a'a kullum ya zanta bawa da fuzzan jinjina ga Allah ta'ala da nuna ya ji daɗi ko ya gamsu da abin da Allah ta'ala ya masa wannan yana tabbatar da cewa ya goge ma Allah da yadda godiya kan gaskatu da ayyukan da bayi suke aikatawa lokacin da Allah ta'ala ya muku ni'ima to a daidai wannan lokaci ana so a ga ibadu sun dudu kyawawan halaye sun karu abin da Allah ta'ala ya ta da shi ya zanto jama'a shi suke kusanta suna nisantar abin da Allah ta'ala ya hana abu na biyar dalilai na shari'a tun daga ayoyin alkurani sai kaka zuwa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu da maganganun magabata na gari suna tabbatar da muhimmancin godiya ga mutum musulmi mummuni ya san yana gogewa Allah abu ne mai muhimmanci ga rayuwar shi ta duniya har zuwa ga lahirarsa abu na shida akwai ka'idoji guda biyar waɗanda godiya ga Allah maɗaukakin sarki sukan gino a kansu ko suka gino a kansu fa'ida ta farko gaskantar da kai ko kai ga Allah maɗaukakin sarki da bayyana tawazu'u rashin girman kai rashin nuna jiji da kai nuna cewa kai bawan Allah ne a kowane lokaci kan in Allah ta'ala ya marata ko na ilimi ko na dukiya ko na mukani to ya zanto kana da tawazu'u wanda yana nuna ka gode ma Allah dan kana nuna wannan kan da kai da kake kana nuna ka san Allah ta'ala ne ya maka kuma wanda ya maka koma kowace ta ce kuma zai iya karɓa lokacin da ya so abu na biyu wato cikin ka'idoji ka'ida ta biyu bayyana soyayyarka ga Allah maɗaukakin sarki nuna soyayya ga Allah ta'ala ta hanyar yin masa biyayya ta hanyar yin masa na'a ta hanyar riko da addininsa ka'ida ta gaba furinta godiya ga Allah din kamar yadda ya gabata a baya kudo lokaci ka ce ka gode wa Allah harshen ka ya ɗan ya daga kudurta godiyanka ga Allah madaukakin sarki lokacin da kake ne da san da kake gaban jama'a abu na gaba rashin yin amfani da duk wata ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma don saba ma Allah Allah ta'ala ya baka iko ka sai waya waya mai abubuwa daban-daban tana da application kala-kala ka kai amfani da wannan waya ka je ka shiga wani lungu da za a ga tsaraici ko wani abu na sabon Allah wanda yana nuna rashin godiyanka ga wannan ga Allah kan wacce nan ni'ima ko Allah ya azarta ka da babur ko mota to kaka yadda ka rika sakan Allah da wannan ni'imar da Allah ta halaye ma wannan kuma kun san cikin abu na gaba gaba ni'ima ta idaniya ni'ima ta hannaye da sauran gabai da zan to ka saba wa Allah madaukakin sarki da su ba waɗannan ka'idoji guda biyar kansu ne godiya ga Allah maɗaukakin sarki suke ginuwa kamar da muka je daga bakin malam abu na bakwai Allah ya siffanta shi kanshi Allah maɗaukakin sarki cikin siffofinsa da ya bayyana a cikin littafinsa akwai cewa shi mai godiya ne cikin godiyan Allah da yake yi mana rahama a yi duk mutumin da ya masa biyayya ya masa da'a Allah ta'ala zai fi kansa tun a kabarinsa zuwa rayuwarsa ta lahira wannan nau'i ne na godiyan Allah zuwa ga bayinsa ya ji su kan wani aiki da suka yi masa kankan Allah ta'ala ya ninninka musu lada akwai ayyuka da bayi za su yi kaɗan amma da Allah ta'ala ya ninninka lada a kansu wannan nau'i ne daga cikin nau'uka na godiya ga Allah zuwa ga bayinsa abu na tabbas lafiyan kabai da Allah madaukakin sarki ya azarta mutane da shi da zanto kana da lafiyayyen gabai abu ne mai mahimmancin gasken gaske wanda ya wace ba kai ta ma Allah ta'ala godiya ta hanyar furici ta hanyar ayyuka Ba wannan da kake da su da idaniya da kunnuwa da baki da sauran gabbai na jiki babu shanka sun cancanci mu kalle su mu gode wa Allah madaukakin sarki mu ya su matsayin manya-manyan baiwa da Allah ta'ala ya yi mana abu na tara da kusa da na tsarki kenan daga cikin dalilai da zai sanya mu rika godewa Allah wato abubuwa da za su samu abubuwa da su samu ranta kan godiya ga Allah babu shakka akwai kina baya me ya faru baya ba wuce kanci tun da baya shine roko ina abin da ya faru baya da irin tashin hankalin da aka tsinci kai ina iya tuna wani lokaci wanda a cikin wannan muna nan cikin jikon abinci ba ka da abinci kana neman ka zo nan kasuwa ka sai abinci sai dai nan wurin ba za mu iya zuwa mai wannan wa'azin ba daidai wannan hanyar duk sojoji ne da kanan haka bi kasuwan tudun wala a irin wannan yayi akwai hali da aka tsinci kai waɗansu suka zo yin za su ɗauki abinci a shagon wani mutum wani ɗan kasuwa makwabci na yana da shagon shinkafa wani ya matsa masa bai da abinci a shagon shi ya taso haka sojoji suka yi masu rudu-rudu suka zane su sun shigo cikin kasuwa kawai a buɗe za a ɗauki za a ɗauki abinci kudin mun san lokacin da kan titunan nan kone-kone ake sojoji ne suka rufe ko'ina to Allah ta'ala ya kawo mana wannan yanayin akwai lokaci da aka wayi gari a nan garin da safe daidai wajen gaskiya nan sojoji ɗaruruwan sojoji da a wurin haka ake jin mutum yana tashi da bindigogi har ɗagawan hannu to mu cika wannan kuma mu kalli irin halin da muke ciki a yau wannan ke zabarar da mu kan yin wa Allah mu cikin sarki godiya sannan a karke malam cikin abin da zan fahimta a wannan lakta mu zabara mu yi kokari kwarai wajen nisan halallin mu da kuma nisantan duk abin da Allah ta'ala ya haramta mu ci halal mu wadatu da shi kan mu yadda da haram cin haram da cin hanci da rashawa yana cikin abin da ya dukar da ita sannan a abu na goma yin wato yin ma shugabanni addu'a yin wasu addu'o'i na alkhairi da ba su goyon baya da ba su haɗin kai da nuna godiya kan inda Allah ta'ala ya datar da su da yin masu uzuri akan gura wato gaban da suka samu kurakurai kullum a haramin makka da madina duk sallar da wani liman zai yi matukar sai zai yi magana to sai ka ji ya yi addu'a ga hadimul haramai da sharifai a makka ko madina a yadda za a yi daga cikin limaman harami a makka ko a madina da zo zai yi kutubar juma'a ko zai yi wani magana ba tare da an rufe wannan maganar da wato addu'o'i na alkhairi shugabannin da Allah ta'ala ya azarta su a wannan kasa ba to ya kamata mu ɗauki wannan kyakkyawan abun koyi mu rikawa shugabannin mu addu'a muna ba su haɗin kai muna godiya akan canji da Allah Maɗaukakin sarki ya mana muna fatan Allah Maɗaukakin sarki ya jagoranci wannan kasa kan abin da yake so ya yarda da shi kuma muna ƙara daddada maganar da malam Usman yayi na batun katin zaɓe ɗin nan labari ya zo mana ta hanyoyi daban-daban akan cewa duk mutumin da zai shiga coci to sai ya nuna masu katin zaɓe sannan suke bari shi shiga maza da mata ga baki ɗayansu za a ga waɗansu yaran ma ɗin mini-mini ba su kai yin zaɓen ba amma za a yi ojoro ta sai kai masu katin zaɓen saboda sun tabbatar da cewa a irin wannan wannan yanayin gwamnati din nan to ma gudi bai cika tasiri ba abin da jama'a suka zaɓa wani lokaci shine ya fi tabbata to kan haka suka kasa suka tsare su fita kwanci da kwakwata su wajen ganin cewa sun yi katin zaɓe daga nan su ƙarƙashin kungiyar su ta kan su haɗa kai kan wata manufarsu na wanda suke bukatan shi zai jagoranci ƙasa ko shi zai jagoranci jiha wanda suka ga ya fi kusa zuwa ga tabbatar masa da manufofin shi, shi masa rubutun ƙura'u cikin lokacin da mu mutanen mu da matasa da mata da sauransu ana ganin cewa ai abin yana cin kwanaki yana ɗaukar lokaci mutum zai je layin neman motar ta sai ya kwana ya uni ya samu ba to mutum kuma ba zai iya wannan tafiyar ba ba zai iya wannan sadaukarwa ba muna jan hankali dan girman Allah dan uwa mu kuke niyyar mu mutum ya ce wannan katin kusurbe ɗin nan in kai don Allah ibada kai wallahi in kayi wannan katin in kayi wannan katin zaɓen da kyakkyawan niyya wallahi ibada kai yadda ta san mutumin da yake tsaye dutsen harfat inda za ka je ka tsaya kawai ba ta da niyya na cewa ibada kake ba ka da lada ba kuma da za ka je ka bi layin wannan ƙuri'ar da wannan katin zaben ka je ka bi wannan layin dan Allah wallahi ibada kake iri yadda ka wanda yake kai a dutsen Arafat ibada yake yi ko kuma ibada kake yi Allah ta'ala zai baka lada Allah ta'ala zai sa albarka a wannan sa'ayi naka don Allah don girman Allah da matanmu da kayanmu maza da mata kar mu yadda kafin su zo su yi mana shan kai da wannan fuskar mun fi su yawa amma in ba mu fita mun yi ba suka je suke katin zaben nan su zo su gudan na ƙura'a mu population sun mu ba da yawa wani ya ɓatar da nashi wani ya yi misilation ɗin nashi abubuwa ga shi kala kala wani nashi ya karye ko wani abu daidai ya jaddada ba saboda wahala in sun sun sun sun zo sun yi za su zo su yi ce gaban mu muna ci mana gani wani abu da ke da alaka da wannan katin zama ɗan ƙasa rannan na je titi ban na ga wallahi jama'a ƙananan ƙananan yara haka suke kawo su suke katin zaman jama'in kasa na ƙananan yara za a ga mace ta taso yaranta ƙanana ƙanana ido lokacin da galibin mu mu a mu al'ummar mu wanda ya kokari shine shi ne shi je a mafi yawanci matayen mu Basu da katin zama ɗan ƙasa mafi yawanci in ba mata 'yan boko ba amma ta da suke cikin gidajensu suke zaman aure da sana'o'insu na cikin gida mafi yawancinsu ba su da katin zama ɗan ƙasa don Allah mafi fita ne duk irin waɗannan abubuwa domin sun zane wasu dokin hawa wanda aka nau'i suke zuwa ga manufofi muna fatan Allah ta'ala ya sa wannan haduwa namu albarka Allah ta'ala ya jagoranci shugabanninmu kan abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba da lada da fatan mun ji wannan wa'azi na gaba insha Allah zai gudana ne a tsallaken dogo sanarwa tana nan zuwa ga wurin da za a gabatar amma dai tsallaken dogo allah ya ba mu ikon halarta zan yi abu zuwa ga mc mu ji abin da yake na ƙarshe insha Allah mu rufe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Abu na ƙarshe shine jawabin godiya wanda ake ake roƙon mai unguwa Alhaji Kasimu Zuntu zai gabatar Allah ya ce ba ba a masallacin malam ibrahim masallacin malam ibrahim tsallaken dogo nan za a gabatar hayan musama, ga su malam musaman nan ma Thank <laughs> you. Ah, assalamu alaikum ah, mu mutanen wannan abuwa muna farin ciki muna kuma mika godiya ga kungiya da sauran malamai da suka halarci wannan mudahara sun zo sun nuna mana sun samu akan hanya addini cikakke saboda haka mu jama'a da muka ji mu yi kokari ne aiki da shi Allah saka muku da hairi Allah ta kowa gidan shi lafiya mun gode mun gode na ce mana sai a yi mana kafaratul majid Allahumma ya bi ka shahadu Allah ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu